محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب من ساعتي سادوا أو أن درسي أو أن مجلسي لم يكن درسي أشكل التافي من سنة حسن المسلم واللفر سعيد بن علي القحطاني من أشكل أذكار بعد السلام فوق أذكار بعد السلام الأذكار بعد السلام من السلام ذكر ran دا متن زي باين سلمة دا آه، متاشي كان tashi آه، kan الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وأن قرنت آه، آية الكرسي باين سلمة باين mutum أبو yi abubuwan استغفار دعاءك اللهم انت السلام وانت السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ايها من تسبيحي بمن آه، آه، سبحان الله والحمد لله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ولا اله الا الله bayan mutum يا gama waɗannan to akwai karanta ayatul kursi wannan karanta ayatul kursi ya zo a cikin hadisin da imamun nasa'i ya rawaito a cikin littafinsa sa amal yawm laila ko kuma mu ce a cikin asunan kubra haka nan almajirin sa ibnu sunni shi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa sa amal yawm laila hadisin abu umama al-bahili sudayn ibnu ajlan radiyallahu anhu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhuli jannati illa al-maut wanda duk ya karanta ayatul kursi dubura kulli salah bayan kowace sallah ta farilla dubura kulli salatin maktubatin bayan kowace sallah ta farilla Nabi ya ce lam yamna'ahu min dukhuli aljannati illa almaut babu abin zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa mutuwa ce kawai tsakanin shi shiga aljanna ita ce kawai ta rage mutum ya shiga aljanna wannan ya nuna sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da koyarwarsa mutum ya karanta ayatul kursi bayan bayan sallama wannan aya kamar yadda kuka sani ita ce azamu ayatin fi kitabillah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita ce mafi girman aya ita ce mafi girman aya a cikin littafin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar Ubay ibn Ka'ab ce ya abal munzir ayu ayatin fi kitabillah a'zam ce ya abal munzir wace aya ce ta fi girma a cikin littafin Allah sai ubay ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ya gaya masa wannan ayar to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daki ya gudu kirjin ubay ya ce ya naka ilm kai farin ciki da ilimin da Allah ta'ala ya baka sannan ya ce da shi wallahi nafsu muhammadin bi yadihi inna bi hadhihi al-ayati lisanan wa shafatayn tuqaddisu al-malika inda saqi al ya ce wannan ayar na rantse da wanda ran muhammad yake a hannunsa wannan ayar tana da harshe da laifa guda biyu da take tsarkake allah mai mulki a wajen wato dirkar al'arshi wanda ya nuna falalar wannan ayar kuma idan muka duba za mu ga aya ce wasu ta kunshi kirari da yabo ga ubangiji ta'ala da ambatan wasu sifofinsa na kamala sifofinsa na ɗaukaka sifofinsa na isa wanda babu wanda ya sifantu da su cikin halittunsa sai shi kadai Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu la ilaha illa Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi wanda ita ce kalmar shahada kalmar shahada ita kuma ita ce kalmar da mutum yake shiga musulunci ta hanyar tabbatar da ita ko ya fita musulunci ta hanyar wato karya ta ko saba mata ita ce kalmar ta tafi kowace kalma ita ce kalmar da mutum ake buƙatar ya mutu a kanta idan ya zama ƙarshen maganar sai su wannan kalma ce da zai zama ɗan aljanna to wannan ayar ta kunshi wannan kalma kaga lalle babu shakka dan ta kasance a'zamu ayatin fi kitabillahi babu mamaki bayan haka Allah ya ce alhayyul qayyum alhayyu wanda yake rayayye rayuwar ubangiji ta saba rayuwar kowane abu da rayuwa ana sifanta abubuwa da Allah ya halitta da rai akan sifanta mutum da rai yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy haka dan adam ma wanda Allah ta'ala ya rusa masa rai sunan shi al-hayy to amma rayuwa ta ubangiji bai daidai take da rayuwa ta makhluqat ba ba daidai take da rayuwa ta kowane mahaluki ba kowane mahaluki rayuwarsa tana da farko akwai sanda babu shi sannan ya samu sannan rayuwarsa tana da ƙarshe akwai sanda yake nan sannan ya zama baya amma banda Allah ta'ala shi rayuwarsa rayuwa ce ta har abada rayuwa ce azaliya rayuwa ce kadima azaliya wato tun farko da man can akwai Allah lam yazal lam yazal hayyan da man can yana nan da ransa babu wani lokaci da yake da da yake babu shi ya samu sannan kuma walan ya zala hayya haka nan zai ci gaba da zama mai rai saura ka ga rayuwarsa tana da kamala ta wannan bangaren tana da kamala ta kasancewar ta ba ta da farko sannan ba ta da ƙarshe sannan rayuwar kowane wato mahaluki rayuwa ce wacce ke cike da wato matsaloli yau da lafiya ko ba shi da lafiya yau na jin daɗi ko ba jin daɗi yau an ɓata masa ne gobe yana farin ciki haka rayuwar kowane mahaluki take kowane irin abu da Allah ya halitta rayuwarsa cike take da da irin wannan kasar kalakar insana fi kabat lati hakika mun halittu da cikin wahala ya yi wa insana innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqih saboda ka al-insan fil kadhi wa fil kadhi yana cikin wato maya yana cikin faɗi tashi yana cikin wahalhalu haka haka rayuwar mutum take komin darajarsa ko matsayinsa a gurin allah ta ce ta zama tana tattare da irin wannan a wannan rayuwa ta ubangiji rayuwa ce da babu wani aibi ko wata nakasa ko wata gajiyawa da take ta'allaka da ita to rayuwa ce ke da kamala mutum da wasu. saboda haka dan an sifanta Allah subhanahu wata'ala dan an sifanta wani mahaluki da wata sifa sannan aka sifanta Allah da irin wannan sifar a suna to ga yana nuna sun yi tarayya a hakika al-ishtiraku fil ism la yadullu ala al-ishtirak fil musamma wa al-ishtiraku fil asma laysa dalilan la yaqtadi al-ishtirak fil haqa'iq wato za a iya tarayya a suna amma kuma a sha bamban ta fuskar hakika fuskar yadda al'amari ne don haka ubangiji ta'ala ya tukanta kansa da sigofi ya tukanta dan adam da nafsin wannan sigofin amma kuma ba lallai ne su yi tarayya da dan adam sun hakikalin waɗannan sigofin ما خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا حتى ألا تكن سميعا بصيرا كما أقول لك تكن da waɗannan waɗannan sifofi cewa shi shi sami'an ne kuma basiran ce wai ta sami bihi shai wa huwa sami'ul basir babu wani abu da ya yi kama da Allah sanne ce huwa sami'ul basir kaga as-sam'u wal basar as-sam'u wal basar sifar sam'u da sifar basar ta da Allah ta'ala ba ta zama daidai da sifar sam'u wal basar ta wani mahaluki ba ba da zama ɗaya. saboda sun yi tarayya a suna da haka ubangiji yake sifanta kansa da sifa a kuma wannan sunan sifa din da ubangiji ta'ala ya sifanta wani mahalicci da ita ba tare da sun yi tarayya a na nan ta haka babu matsala don Allah ala Allah ta'ala ya hannu bal ya dawo da cikin tsari da cikin kyauta babu matsala da kan kankantar da Allah wannan sifa domin ke kwanciyar ta da ita ba yana nuna ya yi daidai da mutum ba saboda kwanciyar da ita da alawajin kamal alawajin da ya ke yi tsakanin da ta bisa hanya ta bisa fuska da ta dace da Allah da kamala shi kuma sifantuwar adam da wannan sifa da wannan sifa da Allah ke wannan hadisa mai rauni ko da aka tarayya a cikin shirya ta yana nufin tarayya a cikin haɗari ba wanda aka ce rajin insan ko rajin alhayawan a gaba ɗaya suke ba rajin insan a da yake da rajin ba'uba ba kafar mutum ko kuma kafar sauro a yau dukkan su ana kiran su kafa amma kuma da gaji ka san akwai gandun sai ina za ka gane su ta al'ibafa wanda an jingina ta zuwa ga mutum daga jingina wannan kafa zuwa ga mutum aka ce kafar mutum za ka fahimci hakikalin da ake nufi da an ce kuma rijilin bahu za ka fahimci abin da ake nufi a ce rijilin bahu a ce rijilin jana kafar sauro kafar rakumi ka san akwai bambanci a cikin amma dukkaninsu ana kiransu kafa to al'ibafa ɗin da ita ce kake bambancewa in ka jingina wannan sifar zuwa ga abin da ka sifanta ta da shi ko shi kenan zuwa ga abin da ka sifanta shi da ita to daga nan ne za ka gane bambanci to da abin da aka jingina wa Allah to alfarqu allazi baina baina hadhihi al-idafa wa hadhihi al-idafa tafarqu baina al-khaliq wal makhluq bambancin da ke tsakanin wannan jinginawar da waccan jinginawar kamar bambancin da ke tsakanin mahalicci da abin da aka halitta saboda ka ubangiji ta Allah ya sifanta kansa da alhayyu da yana nufin kamalar rayuwa alkayyum wanda yake tsaye da zatinsa alkayyum wanda yake tsaye da zatinsa wato alkayyuriya yana nufin ubangiji ta'ala mawadaci ne baya buƙatar kowa ba buƙatar komai daga wurin kowa saboda ka tsaye yake wadatacce ne ga wadatar safanin dukkan wani mahaluki dukkan wani mahaluki fasai ikhtiyaran wa yana da talauci talaucin da yake ba shi ya azawa kansa ba kuma ko ya ko ya so dole ya nemi wannan bukatar ya nemi shi kawai akwai al-ikhtiyaran al-istirari dukkan wata halitta tana babu wata halitta face tana da bukata daga wanda ya halicce ta Allah ya halicci dan adam ya halicci dabba ya halitta duk wani abu mai rai ya sa masa bukatuwa zuwa ga abin da rayuwar da za su tsaya da shi zai bukaci abinci zai bukaci abin sha zai bukaci numfashin da zai riska da zai shaka zai bukaci kasar da zai tafi a kanta zai bukaci wurin kwanciya zai bukaci wurin aiki wurin maye komai da rayuwa take da take bukatuwa zuwa gare shi wannan ba yana da bukatuwa zuwa gare shi kuma ya ci ya ce dole ne bukatuwa ko ya ko ya so dole ya haɗa ruwa wannan haja ce istirariya ba ta buƙatar wato ainihin ya zama wato bukata ce wacce tilas mutum ya jera da ita tilas ya jera da ita tilas ɗan adam ya jera da wannan bukata akwai bukata istiyariya Bukatar da take zafi ne na ɗan adam in ya ga dama ya je ya buƙaci wannan buƙata in ya ga baya so in ya ga baya so to ya ci baya so ya bari kamar abin da ya shafi bautar Allah abin da ya shafi bautawa Allah ta'ala kaga wannan haja ce ikhtiyariya ubangiji ta'ala ya sanya zuciyar dan adam ba za ta zauna haka kawai ba dole sai ta ta'allaka da wani abu ko ta ta'allaka da abin da yake gaskiya ne ko ta ta'allaka da abin da yake ba gaskiya ba ne dole dai sai ta tana da bukata zuwa ga zuwa ga abin da za ta rika jin tsoronsa ko za ta rika kwaɗayi a wajensa ko za ta rika girmama shi ko za ta rika san shi ko idan ta samu shiriya ta ubangiji sai ta yi kwaɗayi a wajen allah ta ji tsoron allah ta girmama Allah ta so